Mustapha Rezaid One TV duniyar nishadi. M Sharbi ya haka. Na kamu da su ne matsananci. To. <laughs> Mai tsakaninku da Maryam Yahaya. Ta taba cewa tana so. Maryam Yahaya me tsakaninku da M Sharif? Me yake ku kimi kun shorin jarabawa? Kar ki ƙara zuwa mun da magana irin wannan in ba haka ba sai na ci mutuncin ki. Sai na bazar da kai. Prince ko kai ma kana ciki ne. wani jaga jaga. To me zaka bada a siyo ma bakin ta ne? Kanin tauri ya kamata a sama maka. Ka ce sarana za ta yi kenan. Hankali kwance. Yawwa sarki dama ina son ganin ka. Me kake nufi kenan? Korafe-korafe nake samu daga masoyanka. Ko zaka iya gaya min wani abu daga cikin? Sun umurce ni da na daina sa bidiyoyinka a comedy na. Wannan ne sa kake daga hankalinka? Kwarai da gaske sarki. Ka kwanta da hankalinka. Okay, nagode. Ko zaka iya gaya min wani abu daga cikin halayyata da ka sani? Gaskiya, jajircewa da kuma amana. Good. Ina fatan haka ne. Kai abokin tafiya ne. Muna nan sai muka ga kamfanin FKD ya fara fitar da series. martaba da darajar kamfanin nake so in daga. Amma kai malam baka ganin ka tsufa ne? Kirga kike munafika. Wallahi ba baban ya da. Ayo.